Suleiman Arrajihi wani kasurgumin mai kudi ne aka yi a cikin garin Makka. Mai kudi ne na nuna wa duniya. Mai kudi ne da duk duniya ta san da zamansa saboda dukiya da ya tara. Ya yi aikin alheri, ya yi masallatai, ya yi makarantu. Da ya kai wani mataki a wajen shekaru, sai ya ce shi yana so ya koma wajen Allah kamar yadda ya zo. Ya ce sanda ya zo duniya bai da ko haka yake so ya koma wajen Allah bai da kokobo ya tara yayansu yayansa ya ce kowa ya faɗi abin da yake bukata mashi wannan yaro ya ce yana so a bashi dala amurka miliyan kaza zai kamfani na kaza da kaza da kaza ya ce a ɗauka a bashi wannan ya ce kaza yake so ya ce a ɗauka a bashi duka 'ya'yan ya ce kowa ya samu abin da yake bukata kowa ya samu abin da yake bukata ya ce to dukiyarsa gaba ɗaya ya ba addinin musulunci nan take sai aka yi wani foundation aka samu malamai masu amana masu adalci aka ce su za su jagoranci wannan aiki idan ka je masjidul rajihi yana daga cikin aikace aikacen da aka yi mun je tun sallah azhar da muka yi sallah azhar aka fara zagayawa da mu ana nuna mana department department da masallacin har aka kira la'asar ba mu gama ba muka yi sallar la'asar aka ci gaba da zagayawa da mu har aka kira magariba ba mu gama ba muka yi sallar magariba aka ci zagayawa da mu har aka kira isha ba mu gama ba da aka yi sallar isha muka ce ya isa haka mu koma masauki masallacin karan kansa bayan wurin yin sallah akwai gefe guda inda yara ke hadda alkur'ani mai girma yaro wajen dubu ɗaya ne ke hadda ƙur'ani da cinsa yaran da abincinsu da abin da za su sha da suturarsu da maganin su in ba su da lafiya da kuɗin da za a biya malaman su da komai duka Arraji Foundation ta dauki ala faqatil masjid a bisa ciyarwar masallaci ne bangaren yan itikafi duk wanda yazo itikafi akwai bangaren su za a baka loka inda nan zaka sa kayanka abinda zaka ci da abinda zaka sha har riga ka in tayi datti akwai ma'aikatan da za su wanke maka har ka gama itikafi ka tafi wannan bawan Allah haka yazo ya zauna bai da kokobo yace haka yake so ya mutu daga shi sai jallabe shi ba fa zamanin annabi ne aka yi shi ba kwanan nan ne aka yi shi yana akwai bayan Allah a cikin wannan al'umar waɗanda hidima wa addinin musulunci bai ba su wahala a cikin dukiyarsu to akwai waɗanda ba su san menene ma'anar dukiya ba ba su san menene amfaninta ba